الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقص قوة الرجب جرم من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ليلة دليه دار بين دوكو wanda ya daidai da goma ga watan biyu ya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ne da'atul rahman li iman wanda wannan babban malami yayi kuma muna cikin wannan babi babi na 21 wanda ke magana akan wujubul adli wa hurmatu ittiba'il hawa mun dau wannan yau zamu tashi akan suwar ko ay suwarun min hayati salaf salih fil adli za a kawo wasu misalai ko wasu surori masu ban sha'awa wato na rayuwar waɗannan magabata nagartattu wanda suka yi a kan adalci sun yi maganganu ko akwai surori abin buga misali da za mu gani a kan wannan magabata ko game da waɗannan magabata kan wannan bangare na a wato yin adalci na farko shine adlus siddiq wato adalcin sai na wakar radiyallahu anhu kaɗan daga cikin misalai laqad sawwa wa adala bayna ra'iyatihi ay fil wa qismati al amwal wato sayyidina abubakar ya daidaita kuma yayi adalci tsakanin waɗanda yake shugabanta talakawan su kenan fil atahi wajen ba su kyauta wa qismatil amwal da kuma yin raba dukiya in za a raba kuɗi yanayin adalci واعتبر أن سابقة بعضهم أي في الخيرات أي إنما يثاب عليها في الدار الآخرة قوة اعتبر da ya zo lokacin da kun san shugabanci ba ƙaramin abu ba ne shi yasa kullum muke so mutane su rika gane matsayin shugaba shugaba abin da yake ɗauke da shi nauyin nan ba nan karami ba ne amma dai kamar yadda muke faɗi ne a hausa wani lokaci wai na wajen fili shi ya fi sani yadda za ka da mutane amma ban ya shigo fili aka dinga liƙa shi da ƙasa sai a sha mamaki lokacin da kace wajen fili kaga kokowa sai kace mai sauƙi ce da haka aka dan aka iris sai yi da ya kada shi awa kai aka shigo aka ce kai iris din hmm, yanzu za ka sha mamaki saboda haka in ana ma maganar shugabanci ana maganar nauyin da shugaba yake ɗauke da shi a lokacin da mutum yake nesa sai ya rika ganin abun kaman wasa ne amma in ka damka wallahi sai ya zama in aka zo aka raba ma aiki shi kashi uku guda ɗaya sai ya saka kasa tashi shi ko yana tayin wannan aikin kana ganin bai kokari ai wani da ya tashi shi dokto ne lokacin bai shiga cikin gwamnati ba aka yi hira da shi ya ce ina ai mutane kawai ba su zabin da ya yi maganganun shi ya faɗi iya faɗinsa su ko yan gidan rediyo su ƙara zugo shi to ai ya kai ya ƙara dokto ne shi ya ƙara zubo ha ah, suka dinga zuga shi yana maganganu to yan gidan rediyo da ɓoyo ashe sun ɓoye hiran nan wata rana ba sai aka lalubo shi ba aka naɗa mai wani matsayi sai ya ƙara tafiya can kuma sai da ya tafi ma kan ƙarshen bututun amerika fa ya tafi suka je suna hira da shi to doktor yanzu gashi gwamnatin ku kai gashi kana ciki an ce kaza kaza ya ce kawai ai abun ba zai ai ai wasu da basu ba su san gwamnati kaza kaza aka ce doktor kada fa ka banta ka taba zuwa wannan gidan an yi hira da kai akan kaza ya ce a gaskiya sannan bai gane ya ce wallahi zalla abun nan bai saka bari suka ce a matsayinka na doktor kenan can kayi magana da jahilci dama baka sani ba a matsayinka na doktor kuma lokacin fa ma kana doktor ne ma yanzu ne ka zama doktor <laughs> ya ce tau ya yi shuru malam suka yi ragaraga da shi kuma suka gaba sai suka ɗauko wacce firai da suka yi ohoi suka ce to masu saurare su kunde ji wanda shi ne dr mantau an gama hira da shi yanzu kun ji abin da ya ce kuma ga hirar da aka yi da shi shekarun baya a wannan gina ku sai ku auna da da da yanzu ku auna ku ji suka sanyo ta da aka yi ta ji in kana so ka zauna lafiya ka kyale masu mulki ta mulkin su kakka shiga cikin rigima wallahi abin da suke fama da shi malai aka ɗauko aka ɗorawa guda ɗaya zai kashe kasha mamaki ni da na ji ana maganan wani aka ce kaga da kake ganin shi nan sai kai karfe biyu fa yana ta sa hannu a takardu kuma gobe karfe takwas ya riga ko ofis to kai yanzu ka kai karfe biyu kana ta sa hannu sannan kuma da zafi karfe takwas kana ofis to ya ake aka ce kai ba su fa bacci wata rahin za su yi tafiya ko mutum zai tafi wani wuri amma dai a gida ya kwance a zai za a yi wani abu bai sani ba kenan ya bacci da daddare ya shuru don wani rigima ta taso aka bugo mai bace komai ba ba ba zai yiwu ba ya bacci to sannan kuma da zafi kafin ya fita ya je ofis din kuma duk sai security sun babba shi labari gari lafiya lau sannan ya shiga ofis ya zauna ya ji wannan report din tukuna kafin kafin ya shiga ofis kai gwada malam bashir ko kajinka ne kace kaje da sai ka ji haji ga buga wata yanzu ran da kai tafiya ɗauko kaji ka kai karfe uku nan ba ma garin kare ina da buga da zuwa kawai baka zo ba eh to kaji kuma kaji ƙari wai kuma shi press secretary kuma sai ya tara mai labaran jaridu kuma ya ji ka wani aiki kada Allah ka fadi shi ba zai iya ba Allah ba zo ya wannan aiki sai ka ji kwakwalwarka za ta buga duk wanda ka ganshi matsayin nan goge wanda yi kan wani abu ba karami abu wallahi aka ba mutum kai mutum mu rika roƙon Allah Allah ce muke su kawai su yi su gama lafiya wallahi abun nan sai in ka tsaya ka ji labari wajen wanda suka sayan da abun yake ka gane masifan nan ba ka dan bace kuma tun da can haka yake domin wani ya zo wata rana gidan Umar bin Al-Khattab ya zagaya masallaci bai gan shi ba ya zagayo gida kuma shine aka sallamo shi sai ya tambaye shi ya ce da ka je masallaci ka zagaya ba ka gani ba mai kai tunani da da ka zo ka zagaya masallaci mai kake tunani ya ce na yi tunanin ko amirin mumini ne na can wajen masallaci a ɗan kishin gida yana huta saboda tsananin zafin rana ya dawo kuma gida ya sadda shi gida shi ne sai ce to da ka zagawa kuma ba gani a masallaci ba sai kai tunani sai ce na ɗauka ko kana ɗan ƙailula ne a cikin gidanka kana huta sai ce to bari ka ji tun da aka ba mu wannan nauyin ba ma samun runtsawa ya ce kaga dai da rana idan na runtsa to wa zan ban ma shugabancin mutane? in aka zalunci wani ko aka wani abu ban sani ba fa to da daddare kuma in na runtsa to kuma wa zan ban mu aiki na wurin Allah wa zai gana man da Allah kuma da daddare don haka da rana muna aikin ku da daddare muna aikin mu tsakanin mu da Allah har wata rana kai tafiya da shi ya mafarki kawai ya tashi ya wanka ya ce ai tun da kuka ɗora mana wannan nauyin daga nan mu da iyalinmu muka yi bankwana to shi muke da lokacin zuwa wurinsu to ka kalli fatin datan da ba rigima wani ma shi kan shi ma ya naɗa gwamna gwamnan ma ya dawo ya ce shi ai bai ba wanda ya kawo ƙara shi yasa ya dawo gida ya dawo madina ya ce sai je zauna can wajen madina an tura ni in yi masu alƙalanci ba mai rigima ba wanda suke rigima kowa ya san hakkin shi ba shari'a shi yasa na dawo amma duk a lokacin bai bacci sai zagaya da daddare kun dai san isa da ya zagaya gidan tsoho da ta ce ai ita Allah kai su lahira su haɗu da Umar to ya san abin da aka yi ta ce oho mu ina ruwan mu ko ya sani ko bai sani mutum da an bashi shugabancin mu ya je tanye ma Allah bayani ga wanda ya sha giya da daddare yana yawo ya ji wani kawai yana buguwa a cikin gida ya faso gidan ya shigo kai a wannan lokacin ne za ka ɓoye ma ka zo ka riƙa shan giya ce, eh gaskiya amma da amirul ne ni in na saba wuri ɗaya shi ma saba wuri uku Ya ce, ah, eh. eh da an ce watul buyuta min abuwa biha ku zo ma gida ta kofa wa mumini na kan ata baiti min wara abin mumini ya zo ma gida na ta baya kaga ya saba ah nabi ce an ce la tadkhulu buyutan ta sa hatta su wata sallin ala ahliha an ce kar ku shiga gidan mutane sai kun nemi izini kuma masu gidan sallama amirul ne ya faɗo man gida ba izini ba sallama ni ce, sannan kuma an ce wala su. to da na ɓoye sai ka biyo gida a kawari amirul mu'minin <laughs> ya ce to shikenan naji mu haɗa wancan ayan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ne yace to nan rungume juna a rabu da min ba fada an gama fada to zagaye sai ke dan kada ya banna masu hira ya zagaya da daddare in an yi sallar isha'i ya zagaya duk cikin unguwa duk inda ya tarar da gungun mutane na hira ya sa tsutsula musu bulala yace ku shige gida ku kwanta ko ba ku jin bacci ku kwanta ya za ku zo ku raya farkon dare ku lalata ƙarshe ku je ku kwanta da wuri saboda ku samu daman tashi da dare ku gana da Allah wannan fa ka duba waɗannan duk da ba mu kawo kan shi ma amma dai misalai ne za mu ji wasu kuma mun karanta ma da ku wannan na abubakar lokacin shi sai ya ce shi kyauta in an kawo ko in an kawo wani abu na ganima daidai za a raba sai aka ce mai to ayya amiral mu'minina akwai waɗanda jigajigai ne su suka fara musulunta waɗannan an yi jihadi waɗannan sun musulunta farko waɗannan ga matsayin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ai wannan din rabon da ake ba na duniya bane a duniya dai ba wani abu bane kawai a ba kowa daidai da daidai kawai za a yi rabo su kuma waɗanda suka riga game da imani ko aikin kwarai ai suna da sakamakon su a lahira wanda za a biya su ai ba muna biyan su duniya ba muna biyan su ne kawai wani abu kawai na rayuwa dan haka sai a daidai ce shi kawai da manya da abun nan duk daidai ake ba su kuma ku kalli in mun zo kan amirul muminin shi fa wata ran da ya zo rabon ma ya ba da kuɗi sai ya zama ana ba da dinari kamar a ce dubu hurhudu ga sahabbai manya-manya sai ya ce a ba abdullahi dan umar dinari dubu biyu sai aka ce a'a ya za a ce ana raba ma muhajirun ai shi ma umar yana daga cikin abdullahi dan umar ai yana cikin muhajirun yana ka bashi dubu ka ba ka ba su dubu hurhudu shi ka bashi dubu biyu sai ya ce a ya sai yana cikin muhajirun amma shi da aka hijira ai baban shi ne ya dauke taho da shi saboda aka rabi za ba shi ya za a daidaita shi da sahabin manzon Allah da ya kawo kanshi da kanshi ku kallirin wannan adalci yace dan shi ne fa malamin yace sai dai a bashi rabi saboda shi sanda aka yi hijira baban shi ne ya taho da shi su ko sahabbai su suka taho da kansu haka ba zai daidaita su da dan shi ba sahabbai suka yi ta faɗa suka ce a su kuma su yana ja suna ja suka ce a tun da dai sahabi ne bayan shi ma ga shi shi malami kuma ga abun nan ba dan kananan shekarun shi ya ce biyu za a ba shi dai tun da ni na taho da shi ai ba shi ya taho da kanshi ba ta mu ko yanzu dan shugaban kasa ma yana laifi ta <laughs> wala zai eh tsar gani aka kai ya kai raƙuman shi kasuwa aka zo ana ta labari aka ce ɗirka-ɗirkan aka ce an ga wasu raƙuma kasuwa gaba ɗaya raƙuman nan ba wanda suka kai na shi kasuwa ya je kasuwan ya ga raƙuman ya ga ɗirka-ɗirkan raƙuma aka ce ya ce wannan raƙuman nawa ne ne aka ce na abdullahi ne wani abdullahi kenan aka ce abdullahi bin umar ya ce abdullahi nawa aka ce yi ya ce tab a nemo shi ya aka yi ka kawo raƙuma a kasuwa ba kamar naka ya ce to yadda dai ko ake yi nima haka na yi na saye su ramammu na ɗaure su na yi ta kiyo har suka yi ƙiba suka zama abin da suka zama Allah ya sa masu albarka kuma yanzu na kawo kasuwa in sayar nima in samu yadda ake samu na riba ya ce mm, gaskiya ya ce kai ina tsoro zai iya yiwuwa raƙuman nan naka wata rana an kai su rafi an ce su bari a bari su sha ruwa ɗan yaran raƙuman ɗan gidan khalifa ne to da an gabatar da su a can ko kuma in an je wajen cin ciyawa ga wasu raƙuman ga naka sai a ce ku ne waɗannan na gidan ɗan shugaba ne a basu su fara shiga su ci ciyawa zai yiwu an yi haka shi yasa suka zama bulbul fuska fi na kowa da ka yanzu abin da za a yi gwamnati za ta saye su yadda ka sau a kalli abin nan ɗinka a biya ka kawai a zuba sauran kudi a zuba a baitul mali saboda kakka jawo mamu kaji malam sani to haka ya ce zai iya yiwa ka kai raƙuman wajen kiwo sai a ce a bari ga ɗan gidan shugabana a basu fara shiga su sha ruwa zai yi wa an je kiyo sai a ce ku basu na dan gidan shugaba ne su fara cin ciyawa su ci ciyawa mai kyau sauran nan mutane ba su ci mai kyau ba shi yasa suka zama bulbul suka fi na kowa girma da ga gaskiya a dai sai da su a zuba kudin sauran kudin a gwamnati a biya ka wahalar da ka sha kai da kaso su ka sha wahala a biya ka sauran kudin a zuba cikin baitul mali ka jawo mu to kaji mhm. mu ko nan aka zo wani ya ce wani yaro ya zo yana buga waya masu tare hanya suka tare shi me yasa zai buga waya a hanya a can abuja garinsu garin manyan da ya ji haushi kawai wayar da take hannun shi ya tufo ta iya fito da ita ya yaba ma wanda ya tare shi a fuska ya fasa mai fuska ita ma waya ta fadi kasa kuma ya ja mota shi ya tafi suka bi shi shi kuma yana da wata wayan a cikin mota ya ƙara bugawa ya ce a buɗe gate gashi nan fa an biyo shi da gudu su waye ga sunan sun biyo shi ya masa laifi yana zuwa ya shawo kwana aka bude gida ya shige gida masu gadi suka taso sojoji aka taso kai kai kai suka ga security suka biyo shi ya aka yi shi wannan yaran muka biyo ga abin da ya ga laifin da ya ce to kun san yaran yanzu waɗannan manyan ah, bari mu je mu gaya ma hajiya baban dai bai nan amma bari ya gaya ma hajiya ka ba hajiya labari ga fa abin da wannan mantau ya kwada ma mutane abu ka ce to tun da dai ya riga ya gudo ya zo abun nan ba da dubu ɗari a basu shi wanda aka taɓa mawa a fuska a bashi dubu hamsin ya sa magani su kuma masu saura kan gudu su masu je su an su dubu hamsin suka za suka ce thank you thank you thank you again eh so ina ba za su ce thank you wato su rasa duka har da waye kaji sun ce a basu wayan ma shi wanda aka kwala mawa ba ya samu waya ba ga dubu hamsin mhm. suka ce mun gode mun gode mun gode to to to shi kenan suka wuce suka tafiya su ta kaga wannan ya gaje gani to sunan sai da suka tasan masa yadda abubakar suka ce ya za a yi rika daidaita shi kuma ya ce su waɗancan an san sun fi amma a lahira ne ai za a fifiko a biya su wannan duniya ba wani abu ba ne don an fifita wani akan wani ba wani abu ba ne ya ce haka ne haka za a ba su ka gani wa tabara an na sabiqata ba'dihim ya ce can wanda aka ba sabiqata ba'dihum nan fil khairati a can lahira innama yusabu alaiha fil daril akhirah maganan sun tsere wanda suka riga din to za a biya su a lahira shi kenan na aisha radiyallahu anha ai Allah Allah ya kara ma ummul mu'minin Aisha yadda tace qasama abi awwala amil fai tace babanta yayi kaso a farkon shekaran da aka samu fai'u na ganima fa atal hurra ashara ya ba da goma wa atal mamluka ashara bawa ma aka bashi goma duka aka daidaita wal mar'ata ashara mace ma goma wa amatuha ashara bai wata ma goma duk daidai da mai gida da bawansa sun makasama fil amin sani ya ƙara zuwa shekara ta biyu ma aka samu fa'a 20 20-20 ya bi su duk ashirin ashirin daidai daidai ya rarraba sahabbai suka ce haba amirul mu'min abin nan khalifatu rasulillah ya za a yi waɗannan da baiwa da mai abin nan inta zai ce to duniya ce menene dan menene duniyan nan ku bari ku je lahira can ne fifi fifiko yake to amma ka ga yanzu ya ka gani wa anha radiyallahu anha qalat ya ce inna ababakar hina hadaratul wafat sai da abubakar lokacin da mutuwa ta zo masa kala inni la'alamu ya ce shi mai ba da labarin ko ya ce wa an ha ita ɗin ta ba da labari kalat inna ababakar hina hadaratul wafat ta ce sai inna abubakar babanta kenan lokacin da mutuwa ta zo mai inni la'alamu inda abubakar min hadal mal ya ce shay'an ghaira hadhihi al wannan ayyalqaha ta ce ita ba ta san wani abu ba wurin na abubakar na wata dukiya in ba wannan dabban da ake tatsa ba irin wannan wanda za a ce kamar raƙuma da ake tatsa wa halal gulam Asfakil, sannan ga wannan yaro irin wanda yake mai rauni ma bawa ne shi ba shi da abin nan kana ya amalu amma ko yana aiki yana da sana'a shi shine mai gyaran takubba irin wanda in takobi ya dakushe ya je wasa shi yana wasa takobi shine saqil bi sadin gyaran takobba yake yana gyara takobi sai rika abun nan ba shine wanda yake abun nan ne shi yasa zaka ga an ce in an yi abun nan nan ba da ba da aka yi maganar zunubi ba aka ce idan mutum yana zunubi sai wani nufta sau da aka zo idan kuma ya bari sai sai sai sakula sai a goge zuciyar sai ta zama zuciyar dattin ya fita to shi wannan ulama as-saqil bi to yana gyara takubba ne in sun yi tsatsa ko sun dakushe sai ya gyara kun gan shi nan kana ya amalu suyufal muslimin wa yakhdumuha yana yin wato gyara takubban musulmi ne masu hidima shine fa idza mitu yace fadfa'ihi ila umar yace idan na mutu ki dauke shi shi ma ran ki ba umar duk komai da na bari ki mamma umar gaba daya da wannan liqha da wannan ki ba umar aka dauka ko bayan ya mutu aka ce to ga wasiyar da yayi kai malam Allah dai ka samu fahimci addinin nan ku duba yau a ce baba ne ya mutu kuma yana shugaba ba abin da ya mallaka sai wannan kuma sannan ya ce a ɗauka in ya mutu a ba wanda zai gaje shi kuma 'ya'yan nan ba su sai mu me za mu riƙe ba suka ɗauki abin suka baya. ta kwatanta da wanda ya ma ban maƙudan kuɗi ana bin shi bashi su biya su ce ba za su biya ba balle ya ɗauka wani abu ba abu bane sabo mun maimaita miraran wa tikiraran kuma kun jima daga wasu wuraren ku duba fa mutum ya bar 1 billion a kudi kudi kawai banda fa kaddara 1 billion mai bi fa ba ba yan ba 1 billion naira banda kaddarori banda sauran abubuwa banda sauran kayayyaki amma malam an zo a ce ana bin shi bashin miliyan tamanin ga takardu ga evidence ga lauyoyi ga kowa amma 'ya'yan nan sun ce ba za su biya ba ta shari'a ko shekara nawa za a na shari'a ba za su biya ba rannan limamin wani masallaci inguntu lakan ya zo bayan mun yi sallah ya same ni da asuba muna magana ya ce wallahi yanzu akwai wani mutum shi ya san shi yana da alaƙa ma da shi mai ƙarfi yanzu lokacin da yake raye an samu matsala da shi da nefa a gidan shi yanzu nefa sun zo sun kawo cewa suna bin shi dubu ɗari da saba'in ya bar gidaje ya bar wani gida a nan gwamnan road flat flat da ke cikin gidan nan sai ka gani ga kuɗi ga gidaje shi kan shi wannan gidan da ya bari ba kowa ciki yanzu ɗan shi shi uku da namiji ɗaya da mata biyu ya mutu ya bari ga dukiya amma yanzu an zo ana ta fama dan nan ya biya dubu ɗari da saba'in nan na baban da ake min shi ba shi kada sa ya ce shi ba zai biya ba ya ƙi biya mutum malami ne ne mafita na ce ai mata na da tausayi tunda ka san su shi kai kai da shi yanzu kusan shekara ɗaya kenan ya ƙi to ka nemi 'ya'yan mata su kuma su ma ka gaya masu wataƙila su ji tausayi su biya dubu ɗari da saba'in fa ya ƙi biya ga gidaje ya gada a nan garin da wani garin da abuja da nan din nan garin da yawa gidajen nan ko kudin hayar flat daya ya isa ya biya wannan kudin amma ya ci ya biya motar shi wadda da lokacin bai hawa sai zai je wani wuri kwanaki shi ya hauta ma hannun man ɗaya ta balle ta faɗi yana ta hawa a nan bai ta yi haka yana ta hawa mota haka nan wannan motar da aka aje ita a gaban falo ake aje ta saboda ita ce ta gallari sauran na lullube wallahi da na shiga gidan in yi ta'aziyya da na ga motoci sai ka ce ana sai da motoci a gidan duk motoci ne cikin gidan na zagaye a baya a a rufe ana a gareji duk an kukkulle su cikin abun nan dima dima wannan dimemiyan da yaran ke hawa yanzu yana nan tashi ce sai za a wani abun galari yake hawanta amma ran da ya zo ya hau hannun ban mata balle yanzu yana ta hawa haka nan sai gaji kurr kawai da ita amma ya ƙi dubu ɗari da saba'in to ku kalli irin wannan abu wannan ne zai zo a ce akwai kayan wani cikin gidan masu dauka su bada sun ki biyan bashi ma da an sani kuma ga ran nan da muka yi magana nan wani fa ya je kotu ana bin shi an ce lauyoyi sun zo a lissafo ma kayan da yake mallaka an yi awa biyu ana lissafi dole George ya ce to sai dai a yi tun tunda an kasa an kasa gama lissafo sai an sake dawowa lissafo fa a list ana ana an riga an rubuto yanzu lauyoyi shi ta cewa yana da kaza yana da kaza yana da kaza saboda ga masu kuma ya ci naman dubu arba'in har mai nama shi ma ya zo kotu jira ake a gama faɗin abin da za a yi a ce to an yadda yanzu kotu ta yadda a biya shi kuɗin shi dubu arba'in magadan nan ba iya biyan dubu arba'in sai kafin a gama wannan abu ga masu gadi na gida wata shida ba a basu ba ba su iya biyan masu gadi ba su iya biyan mai nama kudin shi shi a ce to in sun samu ma a zame mana ba su iya biya sun ya ci gaba da cin azaba a can babin da ya su ana lissafin fa kayan da za a zo a yi rabo ne ga wani an zo an ce yana bin dubu arba'in kin 'ya'yan ba su ya ɗaukar dubu arba'in su bada in an zo a cire ko kuma a biya masu gadi da wata shida ko da yake shi ya ja tunda masu gadi da aka wata shida bai biya su ba wata shida yana jiya kan mutuwar nan za ta za ta zo mutum inda ba ka tsammani kai kai ta shirinka kai baka sa abin da Allah ku duba fa yanzu da muke bada jiya da muke bada labarin bashir ya fa shirya sauran sati biyu fa auren shi an buga kati an gama komi an gama wanda yake Allah bai yarda ba abin ya mutu to haka da ji jama'a wala mu kiyaye Allah tabaraka wata'ala yadda muka dauki waɗannan abubuwan nan to abun nan ba karabi abu bane tun ya san ciwon kanshi shi ko da yace fa idza mittu ay fad sahihi ila Umar idan na mutu ku dauki wannan abun da na bari ku ba Umar kala da aka ba Umar shi ko yace rahimallahu ababakrin laqad ata'abta ata'aba man ba'dahu ya ce kai Allah ya ji kan Umar Allah ya ji kan na Abubakar gaskiya ka wahalar da duk wanda zai zo bayan ka wanda zai zo bayan ka bai iya yin wannan abu aka ba mu aiki kuma shi ma din da ya zo din haka na bayan shi suka zo Ali bin Abi Talib da yazo ya kalle su ya ce waɗannan dattijan sun riga sun ba mu aikin da ba za mu sha wahala bayan su to ga Umar din nan misalai ne kaɗan duk mun yi su nan cikin al'amana duk an yi magana kansu tunda can har an yi magana umar din sai aka yi magana waɗannan raƙuman ma kuma aka yi maganan cewa wata rana ya tashi da safe ga wata raƙuma wasu raƙuma ma an tafi wajen kiwo an su shi da kanshi ya raka su ya je tarar da Usman bin Affan a tantinsa cikin tsananin rana zo ka tsaya mana sa bayi su kai ma yace in an je lahira kuma ka tambaye ni fa ai dole ji zan kai su an taho an su kaso lakanta an tafi kiwo an su wata ran aka ganshi yana ta cire kaska Da wani raƙumin yana cire masu kaska aka tambaye shi wannan ya za ya ce in aka je lahira ni za a tambaya me yasa muka ba su kai kaska mu yanzu kaska kai kora da cindo duk su fito wannan mamana sun sani ma duk abin da wancan fa raƙuma malam sani raƙumi fa a garke yana zuwa ya duba ya gani ko sun yi kaska ya cire masu kada dai san kaska ba sai amma bayani ba to to to to kaska yanzu mu mun yi kaska ai ka nemi abin cire ta kawai ka cire ta yin kana iya ba ka iya kai ta kuka kawai kaska to ai ko kazuwa kai iga ba ka da ba su mutu ka gari ba za su ba ka ba gari kyauta ba duk ciyen da ka je da shafi wuce Allahumma illa kai sa'a ka ga wani likita mai tausayi ya ce ai wani abu sauran kuma ya biya da kudin shi ya ma abin amma in ka je asibiti a ce wai yau ka je asibitin gwamnati ai wani abu kyauta ni dai ban san shi ba babu shi yanzu babu kaga dai katin ma da zaka ka sai ka biya in ka yanki katin nan ka biya ka biya kuɗin shiga inda za ka ga a ce za ka ba da ɗari biyar shi wannan na shiga ina ne ka biya kaza ka biya kaza in an gama magani a rubuto ba ka tafi sai ba ka biya kuɗin maganin sannan ka su an ci abin nan su baka in ka akwai allura akwai waye duk sai ka so su kai a yanzu kafin ma ga likita ma in ka su biki bayan wannan sai ka dama ka sai wannan abu ka liƙi hanci sannan in za a taɓa ka kuma ka so hand gloves in ba haka ba in mata ne da ɗan jaririn sai sun so hand gloves din nan guda biyu sun riko in ba haka ba ba za ka gansu ba komin yake da su da yawa sai ka so naka ka so sirinji guda biyu in za a ɗabi jini wannan sai ka so su tashin farko ta in ko ba haka nan ba za ka sha aikin maza. ta ba za ka yi na ruwan su ma da mutum kai kuma ka zo ka damu wai har matasa wai yanzu sunai sai ka ga wai in abin nan ya taso da ma a ce kawai ka yi abin da za ka ci tuwo in ka ci wannan su ba ka ce sun ba ka kwangilan ka liƙa masu takardu a nawa a dubu kaza suka biya ku biya wa fiti kai ta liƙawa ka lilliƙa ka lilliƙa ka lilliƙa ran kai daɗe mun gama liƙe su to a biya mu an biya ku daga nan wanda ya ɓare su ina ruwanka ba ka gama liƙa ba a ko ba ka gama ba to sai wani ya zo ya ɓare shi nan sai ka je ka kife shi da mari malar zuwa ba ka gama aikinka ba an baka ka liƙa to kuma kai ne mai gadi ka bare to a da yake matasa ba hankali gare su ba wa haka saka ka lika ka gama lika kuma ka tafi ka gamu da wani da ita hanya ya taho sai ka tare shi ka kife shi da mari mun lika wannan abun a can wa ya ce ka baro har da wannan aka saka shi kuma nawa za biya ka wannan aikin ka kife shi da mari ko ka saka in sun lika kuma sai su dauko masu gadin ka a bare to kai da ka gama lika ina ruwanka da wanda ya bare wannan aiki aka sa ka ga kwangilan mu kalika kalike duk garin nan da ita suka zaga suka ga taliku aka biya ka ba gama aikin ka ba to in kuma ana so ai gadi wanda zai tsare ka ta bare ka a bare sai a nemo masu aiki su tsaya wanda ya bare to to amma wani shi har a takara har a gama bai taba ganin wanda yake mafaɗan nan ba ya je ya ɗau gariyo ya sassari wasu in an yi magana wa ya sa kai ce daga sama aka samu wane ne daga saman ya sa ku oho shi da an sa shi kawai an ba shi dubu daya ya sassara mutane da gari akwai haukan da ya wuce wannan idan an sa ka an ce ka je can ka sassara wasu da gariyo to sai ka ce to ɗauko ɗanka ya zama team leader shi ne a gaba mu bi shi duk inda ya sara mu sara kaga shi kenan sai mu saro sosai yadda in an saro shi mu ma an sare mu an sare kaga mun kwanta asibiti daya ni wannan na gaya maku na ce wani muna hira da shi wata rana a bus ni na shigo bus mota ta ta lalace kawai ina shiga bus ki za a kai mu kawo muna tafiya ki sai da jela ce wa aboki to a hanya ni ina gaba ne a hanya kawai sai ci dala malam ya hakuri da san dai kana na ci a ah, to ba kujera biyu bace ta wuce wata ce a wala kasan ka riga ka shigo ba daɗi a tuso da ce ai ma bari in sauka ya shigo ne koko ya ce a ai wannan kujeran ba duka ce dan sauka sai ya shigo nan na shiga kawai ya ce kwana biyu suka tattafa ya ce kwana biyu ya ce kwana biyu abokin shi ya shi mota shi ke ta lalace ya ce kwana biyu ina jin su kwana biyu ba mu haɗu ba ya ce ka ai kwana biyun nan malam ai na ɗanɗana kuɗa ta ai yau daga yau siyasa dai a ce in shiga siyasa Allah ya kiyaye ba ni ƙara shiga ya ce me ya faru <laughs> ya ce wai kawai wata rana suna nan kasuwar bacci sai kawai wani ya zo ya ce basu wai dalla ya ce akwai wata bangan siyasa da ake so a yi a abuja saboda haka za a ɗauke su su fashi mutane kawai kowa za a ba shi dubu biyar je abuja suka ce an gama aka ɗauke su suka nufi abuja kau suna zuwa sakatariyar ɗin nan aka sauke suka sauke jama'a ce wallahi ba mai aure ba sai muka ga wasu murɗin ƙatti malam sun fito da taɓare sababbi a hannu da taɓare <laughs> da taɓare a yi daka za a yi rannan kam ya ce ƙattin nan ba tambaya ba magana malam, ana fitowa da su da wani ya nuna masu mu da hannu kawai malam suka shiga suka dinga ɓarar da mu da taɓare duk wanda suka samu su samu su kwabɗa mai taɓaryen nan ya ce kaga da wani ya samu a ƙeya ya cirba man taɓarya ai sai na wuntsile na wuntsile ya ce Allah ne ya taimake ni ban mutu ba ya ce ka sai zaro littafin addashi hisulun musu ya ce kaga wannan hisunin hisunin wannan hisunin hisunin shi ne dalilin ban mutu ba ya ce shi ya sa ni yanzu duk inda na yi ban iya karanta shi ba amma saboda amfanin wannan hisunin hisunin duk inda na yi yana gaban aljihuna yana nan nan nake sa shi ya ce saboda da aka ɓarar da ni da taɓariyar nan na suma can na farfaɗo sai na ji wani ya zo da wuƙa yana cewa yanka shi kawai yanka shi yanka shi sai ɗayan ya ce a gaskiya ga ƙur'ani ya fito daga aljihun shi kada siyasa ta sa haukan mu ya kai hauka mu yanka musulmi ga ƙur'ani muna gani ya fito daga aljihun shi mu kyale shi ya ce dalilin wannan hisu <laughs> kaji malar sani eh, da ya sha kaza kawai sai hisu ne hisu ne ya gunguro daga aljihun shi ya leko shi kuma wancan da ya zo ya gani sai ce ƙura'ani ne kasan su wanda ba su duk littafin da kasa aljihun dai akwai larabci to ƙura'ani ne in mutum ya shigo maktaba kai ga littattafai da yawa ce waɗannan ƙura'anan duk ka tara ban ɗaya duk wannan ka karance su ban ɗaya kawai wallahi malam sani sai ya ce kaga dalilin hisunin hisunun nan kawai malam da ya leko na sai suka kyale ni aka tashi aka zo daga baka aka kwakwashe su aka asibiti da ya fara farfadowa ya warware ya ce amma wanda ya kawo mu abujan nan in na tashi in muka haɗu da shi zai sha mamaki sai ya ga wanda ya kawo su abuja gashi sai shi su mai ba bai fara farfadowa ba ba tuku an faffasa mai kai har an karya mai kafa shi yana kwance ma bai farfado ba ya ce to ai maganan ma in ya tashi mu yanzu dai mu samu ma a sallabe mu mu dawo gida to kaji shi yadda ya daddare ya ce ba ya ƙara muka je kawo aka ne ce to Allah ya kyauta to kaji wala zani to haka fa wata take kwashe musu akan wannan abu je su je su kwaso abin da ya fi karfin su su je su je su ɗebo abubuwa kai dalilin mutuwar wani kai ba ruwan kai baka san yadda za a yi ba baka san abin nan ba har a ce ka kashe wani ai abin ba hauka bane ku yi abin ku wannan ya fito ya ce ga wanda yake so wannan ya ce buta wannan ya ce kwando kowa ya buga a ga mutane su su gano wanda ya fi amfani mana wannan ya ce sai buta wannan ya ce sai kwando nan ka tashi ka ce sai buta wannan ya ce sai kwando sai buta sai kwando to Allah ya ba mai rabo sa'a mu je a buga amma sai ka kashe mai kwando ka ce saboda ya ce sai buta na ruwanka kowa ya rike nashi kai sai ka ce sai buta wannan ya ce sai kwando to sai a auna da buta da kwando wa ya fi amfani mhm. a wurinka ba eh to shi wa kwandon ba ka ɗauka kaya abinci cewa? eh, eh to kaji ko sai ma kaji ka faɗi <laughs> kare zama mu za ka yi da kwando alazari so to ka amma umar amma an umar fala ta sa'una harihi sutur in za mu yi magana akan sayyidina umar to wannan dan littafin ko wannan yan abun ba za su ishe mu ba annata na ta haddasa fiha an adlihi akan mai magana kan adalcinsa sun mana kaɗan ko huwa kama qala anhu ay ali bin abi talib radiyallahu anhu shi kamar yadda ali bin abi talib ne ya faɗi masa yace laqad kanat mawaqifu adlihi ay mutri'a bi ijlalin man qati'in nazir yace kai su wannan halinsa irin na adalci masu ban sha'awa wajen girmamawa da ganin daraja ai ya fi ƙarshen baya da kama ba a iya samun kaman shi fi kulli mawqifin aza'imin da tuqu ala nafsiha yace kowane matsayinsa zaka ga akwai manya-manyan aza'im akwai manya-manyan abubuwa ta tuqu ala nafsiha wanda suke turowa ta ko ta tafawwaku ala nafsiha tana tsere mota akanta in ka gani zaka gansu wa duha ba ba'dan sashi na ja da sashi in ka kalla sai ka ga wannan matsayin ya fi ko wannan matsayin ya yafi innahu qudwatun fi dhimmati wal qisati fi qudwa shi ai wato shi wani irin abun koyi ne babba na gaba daya wal kamar kaman wani canti ne katon wuri ne gari ne akai qisat ko wajen abun nan ne qisasun ko ai ai wato abun koyi ne babba a kowane irin abu shi in an zo ko ina ka zo aka ɗauka in an zo gwadawa za ka ga abun ban mamaki kun dai ga waɗancan misalan da muka ba ga na ɗan shi ga na rabo ya ce sai dai a ba ɗan shi rabi ga na wannan adalci ga abubuwa na ban mamaki har wata rana ma kuka ya ta ya ce ai idan wata dabba ta taka wata tsakuwa daga kufa ko basara zuwa kaza za a tambaye shi wata rana ce me yasa bai gyara hanya ba وقد كان رضي الله عنه إذا أتاه الخصمان برك على ركبته idan mutane biyu suka zo gaban shi suna rigima yakan durkusa ne akan guwawunsa yana roƙo. Allah Allah ya bashi mafita kada ya zalunci wani ku gane mutum biyu su zo suna faɗa ana rigima sai ya rasa wake da gaskiya balle ya bashi gaskiya to bari ya roki Allah ya bayyana mai mai gaskiya ya bashi hakkin shi dan kada ya zalunce shi wa qala allahumma a'inni alaihima ya allah ka tambaye ka taimake ni akan su fa inna kulla wahidin minhuma ayarudduni an dini ko yarudduni yarudduni an kowane ɗaya daga cikin su zai iya fassa in fita daga addini na ya bata ma abubuwa na ya sa ya shiga wani hali saboda haka kowane yana da maganan da in na ja na rashin adalci zai ja min matsala wa kana min khutbatihi radiyallahu anhu ya ce ala a cikin hudubobinsa ya ce ku saurara wa inni wallahi ma ursilu wani ummali ilaikum liyadribu absharakum ni ku ji wallahi ba ina tura ma'aikata na zuwa gare ku bane dan su rika dukan fatan ku ya li ya'khudhu amwalakum ko su karɓi dukiyarku. walakin ursilukum ilaikum liya'malukum dinakum liyu'allimukum dinakum wa sunanakum waye wa sunnatakum ina tura ku ina tura su don su koyar da ku addinin ku ne da sunnonin manzon ku sallallahu alaihi wasallam wa man fa'ala bihi ay sawwa zalika ko ay fal ko man mina ku yace suwa ay wa man fu'ila bihi to wa man fu'ila bihi suwa zalika duk wanda aka aikata mai abinda ba wannan aka aiko su ba kamar aka dokai ba ya ce ya tura su ne don su koya masu addini da sunnan su ba to wanda aka aikata mai suwa zalika ba wannan abun ba ya kai ga dukan shi yi ko an zalunce shi falyurfa'uhu ilayya to ya dago ya kawo karan wanda ya mai haka wallazi nafsi bi yadi laqsun laq ko laqsannahu minhu laqsannahu minhu lalle wallahi ina rantsuwa da wanda yake raina ke hannunsa lau na anhu zan saka masa zan rama masa zan yi kisashi kenan rama masa wannan abin da aka zalunce shi da shi ya fito ko mun tura su ne ba su doke kuwa ba su yi muku kaza ba su karantar da ku addini su karantar da ku sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko aka yi mai sabanin wannan ta hanyar an doke shi ko an mai wani abu to wanda aka yi ma aka yi kawo ƙara ni kuma zan rama masa fa wasaba amr bin al-as radiyallahu anhu fa qala ya amiral mu'minin sai ko amru dan as ya tashi ya ce ya amiral mu'minin afara'aita in kana rajulun min almuslimina ala ra'iyatihi fa addaba ba'd ra'iyatihi innaka lataqusannahu minhu yace to yanzu ba ni labari in kana rajulun min almuslimina idan ya kasance an sa wani shugaba daga cikin musulmai kuma zannan ya je yayi hukunci akan waɗanda yake shugabanta ya ladabtar da su sai kuma karama masa kala yi wallahi ai yace ina rantsuwa da Allah wallazi nafsu Umar biyadihi ina rantsuwa da wanda ran yake Umar yake hannunsa idan law qasannahu zan rama masa ala aqussu minhu wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqussu min nafsihi yace bazan rama masa ba bayan da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana cewa a rama akan wani da yake cewa an taba dukan shi da san yace yazo yace zai rama annabi yace kowa yazo rama yace ala la tadribul muslimina wa tadhilluhum ku daina dukan musulmi kada ka wulakanta su kada ku tozarta su domin a ɗauki musulmi a cikin mutane an wulakanta shi wala tamna'uhum haqqahum ay fatakfuruhum kada ku sa ku rika hana su su ta dalilin wannan ku sanya su kafirta su rika ganin mai masu adalci ba wala tanzuluhum alghayat wa tudayyuhum sannan kaf ku rika saukar da su wuri irin wanda ya kekashe ba daraja ba ruwa ko ba wani abu sai ku wulakanta su kakku masu dai abu na rashin darajantawa kun san can mun karanta shi dan abdullahi dan amur dan asibin ba dan shi ya taba ya rena mutane ba ya doki wasu ma aka kawo shi gama aminul mumini na aka ce rama ya doki baban aka ce saboda me aka ce to ai baban yana gani shi ya kyale haddan ya haka dan haka a dokai kuma a doki a a doki baban aka sa masa doka mai tsanani saboda haka adalci dai shi ne abun nan shi yasa za ku ga wannan Sheikh Dr. Mustapha Subai yi littafi Ya ce ma za ka al-alam ko min hitat al irin asharar da duniya ta yi a lokacin da daular musulunci ta yi ƙasa inda ba dan daular musulunci ta yi ƙasa ba da duniya ta zauna ko ina daidai lafiya lau amma saboda asaran yadda gwamnatin musulunci ta fado to abin asarar da duniya ta yi littafi ne yana nan hamma hoton duniya aka yi jikin bangon a wannan ne abin tabbatawa na mu karanta shi Allah bai yadda ba amma yayi magana kan waɗannan abubuwa sosai irin mummunan abin da duniya ta canza ya fito ko wani abdulrahman bin ghanam shi kuma rahimahullahu ta'ala ya ce samitu umar bin al-khattab ya kulu wailun ko lidayyan al-ard min dayyan sama ay yawma yalqawnahu ya ce wailun wannan wailun idan idayyanil ardi min dayyani sama ya ce bone ya tabbata ga waɗanda suke dan shugabannin duniya wanda suka zama abin nan daga wanda yake mai adalcin sama shugabannin duniya kenan to wailun ya tabbata gare su daga wanda yake sama lokacin da suka haɗu da shi illa man amara bil adli sai dai wanda ya umarni da adalci fa qada bil haqqi hukunci da gaskiya walam yaqdi ala hawan bai hukunci akan sanan shi in ko ba haka wanda ya zo na saman nan ran da ya damki na ƙasa shugabannin ƙasa wanda ke da saman nan ran da ya damki yan ƙasa ran da za a haɗu da shi wannan za a sha mamaki wala ala qaraba kuma bai yi hukunci dan saboda wannan yan uwan shi wani adalci can ya yi wala ala ragabatin wala rahba ba yayi dan kwaɗayin wani abu ba ko dan tsoron wani abu yayi daidai waja'ala kitaballahi mir'ata baina aidai baina ainai ya sanya littafin Allah ya zama shine kamar madubi a tsakanin idanunsa yana kallon gaskiya yana aiki da ita in mutu ya samu wannan ya samu babban matsayi shuraihul qadi wannan an gama sabbai kaɗan misalai ne kaɗan sai wannan marra ali bin abi talib bi suqi ai bi al kufa yawman ali bin abi talib wata rana yana tafiya sai ya shiga wata kasuwa ta kufa فإذا به يمر أمام يهودي يعرض درعا للبيع sai ga wani ba ya gitta wani sulke zai sayar shi ko ya duba shi sulken shi ne falamma ra'aha amirul muminina ali yayin da amirul muminina ya ga wannan sulken arafa annaha dir'ahu sai ya gano wannan sulken sa ne allati faqadaha منذ sunin tawila wanda ya zayar ya bace masa shekaru mai yawa wa alamatuha almumayyiza alaiha ga alamomi wanda zai sa a gane ga cina akan sulken faƙala lil yahudi nan take ya ce baba yahudan na inna harihi dir'i ya ce wannan sulken sulke na ne faƙala yahudi bal hiya dir'i shi ko ba yahuda ya ce ta nawa ne wa amma mu kalkula amma fa ga alƙali nan mu je mu yi ƙara a je a yi ƙara wa waqafa amirul mu'minin bi janibil yahud amirul mu'minin yazo yana amirul mu'minin sa aka je gaban alkali al-yahudi abin nan ba da janibin yahudi ya tsaya gaban ba yahudi amma mashurai a gaban alkali shurai mun musulunci yanda ya tsara ba kamar yanzu bane. su su barista idan suka zo za su yi shari'a da gwamna shi gwamna ba zai je ba ma sai dai su barista su ja ta rigima da su shi da abun nan ba ina gwamnan wanda ake rigima su ce a ah, ina ga mu mu ne lauyoyinsa ina can ba aka ake yi ba da amirul mumin ina jin haruna rashid ne in manta ba ya zo aiki aka zo aikin makka sai ya ba da raƙuman shi ya ce suka ce ga raƙuma an ba wani ya gadi ya kiyo shekara wata ɗaya ko aka ce an ba shi wata ɗaya ya suka ƙara kwana goma akan yadda aka yi da shi sai kawai je kai ƙara gaba alƙali Alƙali ya rubuta takarda ya ce masa kataren shi ka je ka kai ma khalifa cewa an kawo ƙarashi wani talaka ya kawo ƙarashi kuma ka damƙa mai takardai yadda kake damƙa ma talaka ka je kakka ce wai a bada a bashi kai za ka je yadda kake ba talaka shi ma ka je ka damƙa mai to ana kiran shi a kotu aka ba shi takarda shi kuma ya je ga takarda ya ce tab Alƙali ke kiran shi akwai abin da muka yi kenan to kowa ya zauna fada masu rakiya da sojoji duk su tsaya sakatar shi kaɗai su tafi su biyu suka tafi kotu sai ya gaya mashi a hanya ya ce idan na shiga kotu sai ya kira ni da matsayi na ya ce min amirul mumini ba faɗin suna na ya ba to sai ya gama shari'a ne kuma in cire shi ya nuna ba zai adalci ba kenan tun da bai kira ni da suna na ba idan kuma ya daidai to haka alkali ya kamata yi shi ko alkali aka je kotu kawai aka tadda shi yana harɗa kan wannan kujerar ta shi yayi irin wannan zaman kamar zaman da nuna yi kan kujerar shi ta abin nan sai dai shi ba aka yake da kai ba <laughs> yana majalisar kwanan shi ya zauna aka kawai suka shigo ya ce bai tsaya nan ya tsaya ya ce mai kai ba tsaya nan ya ce Ni kake kara shi ka kawo kara ya ce ya ba mu kwana talatin mu tsare masa dabbobi mun ya kara mana kwana goma shi ne muka zo mu jiya za a yi da kwana goma nan ta an ba mu abin da ɗinmu ya ce ka ji abin da yake kara ka kai ya ce na ji to me ya fallo ya ce to mun kara mai mun ba shi kwana goma mun yi ijara da shi ta kwana talatin mun kara kwana goma in muka biya shi sauran kwana goma fa da muka kara mai aka ce ka ji abin da ya ce ta shi kenan dama dalilin da ya sa na zo nan aka ce to za a yi ma an gama shari'a ta kare ku tafi suka fita waje wajen kotu sannan shi kuma ya sauko da kan kujerar shi ya ce amirul mumini na ashe an zo aiki a ce abin nan ya ce lallai ka tabbata da ka kira ne da amirul mumini nan a kotu da na sauke ka don haka idan aka zo kotu abin da nake so ka ji barista kuka kai wannan excellency mantau in an zo kotun sunan shi mantau kawai ba za a ce mai komi ba na wannan sunan da ya tsinto sunan shi na certificate shi za a faɗi a kotu ya danganta ga naku ba eh o a kai ka bata abin da ka kawo wannan misalin mantau na ce ma kai ma sai ka ce da aka zo kai kara sunan mantau aka kawo koko sunan kujerar shi to in kujerar shi ce mu ina romu da kujerar shi dama can shi aka kawo ya laifi sai kai kuma sai ka ce shi aka kawo ko jiha misali in manta ne eh in kuma aka ce ni ne ne kuma ba daban ba kare zai kamata bata babu <laughs> to yanzu shi wancan da aka tashi aka kai karar shi su matsayin kujerai aka kai koko shi ya yi laifi koko wa aka kai yanzu wanda na bada misalin wa aka kai amirul mumini na ko to daga nan shi kenan sai da a ce musulunci aka kai kara to shi nike nufi to in wannan ne irin wannan aka yi to kowa shi zai zo in ya zo wurin ne shi yake neman ka bashi shawara a gida mai zai ce wannan shi kenan amma in an zo nan yanzu sai ya zo sai ya zo alkali ya gansu duka da mai laifin da wanda ke kara da mai kara da wanda ake kara sai ya zo sai alkali ya gansu dukansu ba za a rika yin on proxy a ce abun nan ne shi kawai sai dai ya zama shi bai nan abun nan ba kuma shine mai laifi ba zai yiwu ba idan li'ani ne a shari'a nan ne aka ba da dama a miji ya kai karan matan shi ha aka ce za a yi li'ani nan ne wasu malaman su kai saɓani shin shi dai in ya zo kaga dama shi dole ya zo to ita dole sai ta zo ya rika nuna ta yana cewa wannan koko in taki zuwa ya rika faɗin sunanta da sunan babanta ya isa nan ne malamai suka yi sabani wasu ta suka sai ta zo ita ma ta hau kan mimbari kamar yadda ya hau mimbarin ne ya rantse ita ma ta hau mimbari ta rantse wasu kuma suka ce a in ya kira sunanta da sunan babanta kamar yadda lokacin ɗaurin aure ai ta zo ba sunanta aka faɗi aka ce shi shi ko ya zo ko ya turo wakilinsa to nan ne suka yi sabani akwai bambanci fa kamar sama da ƙasa ma kada ma mu sha wahala ko saboda haka shi yanzu aka zo ga amirul mu'minin yana amirul mu'minin kuma ga sulkai shi shi kuma wannan yace a kawo shaidu amirul mu'minin ya tsaya gefen fa qala shurai al bayyinatu ala man idda'a shaida kan wanda ya kara ne kai amirul mu'minin kai kaga ya ce mashi amirul fa qala ali nan take sai aliyu yace inna bir ali wannan sulken nawa ne wa alamatu ha kaza wa kaza wa kaza yace kuma sulken nan yana da alama an rubuta kaza a jiki an rubuta kaza a jiki kaga a ɗaya kenan ko wa hada huwa al-hasan bin ali ga kuma hasan dan ali nan yayin man shaida dan shi dai ma baba shaida ina ba zai yi ba da bai ma baban shi shaida saboda kusanci sannan wanda aka gano kuna faɗa tare saboda gaba shi kuma ba zai ma shaida ba shi yasa kishiya ba za ta yi ma kishiya shaida ba ba za a yadda ba a ce yau ita ce ta san magana a kira ta ce ta zo ta ba da shaida ta na ba za a yadda ba in dai kishiyoyin wannan zamani ne ba za a yadda ba amma na da kaga suna adalci amma duk da haka tunda akwai tuhuma tunda ku dubi fasar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi zainab binti jashin kin ji abin da mutane ke cewa game da game da ummul mu'minin kaza kaza ta ce a'a ta ce na ji ana jita-jita amma iya sani na ni mutum ne kirki ce baiwa Allah ce wannan ba wadda ma ta kai ta kirki duk mu duk gaba ɗayan mu tafi mu kirki saboda haka kada ka ga ina jayayya da ita wai saboda kai duk faɗan da muke yi ni saboda kai ne ina son ka ita ma ina son ka muke rigima amma wannan bai sa in mata kazafi in mata ƙarya ni iya sani na baiwa Allah ce kuma wannan abin da ake tuhuma wallahi ƙarya akai mata ba zai yi ummul mu'minin ya ce haka ba kaga wannan ya ka gani har da yar uwarta wanda ake ce ba hamna ita wannan Hamna ta yada abin ta ce ko hamna na gaya mata ta kiyayi kanta da maganan nan wannan maganan ƙarya aka yi baiwa Allah nan ba za ta yi haka ba ta fi mu kirki to yau a ce ma ai wannan malam sani to ina wannan masu kashe mutane ma to wannan sun daure dan danki abun nan ba dan yaro fa suka daure cikin tumaki sai da ya zama kamar tunkiya saboda masifa to ga wannan an zarge shi a fanka a hudubar juma'a liman ya ce a gida ne yana gani waka ce an kawo mai kara wata mata ta shiga wanka ba san ta fito ba tana fitowa kawai ta ga ɗaya ta fito ta ɗau ɗanta ta yi wuf ta zo mu shi rijiya an ɗauka tana bayi ba za ta san waye jefa shi ba kawai tana fitowa ta fito da ɗaya ta ga ta ɗaukai kawai sai rijiya ta ka duba irin wannan masifa qala surai ya amiral mu'minin inni a'lamu annaka sadiq sai amirul mu'min yace qala surai sai surai yace ya amiral mu'min da aka gama shari'a ba shaida yace yanzu ka kawo danka ya shaida yace ni na san kai mai gaskiya ne inni a'lamu annaka sadiqun wala walakin laysa innaka bayyina amma baka da shaida wa shahadatul hasan la tanfa'uka shaidan hasan ba za ta amfane ka ba tun da ɗanka ne li'annahu ibnuka domin ɗanka ne kuma ko kalli matsayi shi fa shurai tabi'i ne fa ba ba sahabi bane amma shi ne alƙali yanzu kuma zamaninsa ya zo gashi shi kuma wannan amma gashi shi amirul mumini na sahabi gashi kuma shi ne amirul mumini na wannan lokacin amma an zo gaban alkali ya ce a a hukunci za a yi masu kawai yadda ya cancanta za a yi hukunci ya ce na san kayi gaskiya wa kad hakamna bid ilil yahudi amma fa mun ba yahudi dai shi abu ne a hannun shi gashi nan wani wani aka ce ma an ce a rantsaya ka ce ai yahudi ko an ce rantsaya ma zai yi dama sai a mu dai shari'a ga ta nan fa hazza hadha al mawqif al yahudi qailan wannan matsayi da aka yi na hukuncin nan sai zaburar da ya dimauta wannan bai yahudi yace wallahi inna hadha ad-din alladhi tahkimuna ilayhi wannan addini wanda kuke yi wanda kuke hukunci da shi lahuwan namus wannan ai wannan shine asalin sakon da na annabawa da ake so wanda ake aiko mala'ika ya zo ga yamma annabi Musa ko ko wanda ke bada sakon nan ga annabawa allazi unzila ala Musa wanda aka saukan ma annabi Musa ya ga masa dokoki wa innahu ladinu haqqin wannan addini ne na gaskiya ala inna dir'a dir'a amirul mu'minin yace wannan sulken kuma ina shaida maku na amirul mu'minin ne wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kuma ni ta dalilin wannan hukuncin da aka yi man na adalci kudi ba shi yana ba yahudi amma da aka yi hukunci bai tabbata ba a ba amirul mu'minin sai aka ba shi abin shi aka ba mai a hannun shi abu yake Allahu akbar adlun laysa fihi mahabatun wannan adalci ne ba nuna son kai a ciki laisa fihi mujamala ba maganan wasa ciki laisa fihi nifaqun wala riya babu munafuci babu yi a gani dan a gani wa inna ma khalisun liwajhi Allah jalla wa ala adlu suwar bin abdullah akwai wani da ake ce ma suwar dan abdullahi shi ma adalcinsa katabal khalifa abu ja'far al-mansur ila suwar bin abdullah qadi al-basra shi wannan suwar bin abdullah lokacin shine alkali a basra aka rubuta mai khalifa ja'farul mansur ya rubuta zuwa gare shi shine alkalin basra a wancan lokacin kitaban fihi unzurul ard allati tukhasamu fiha fulan takhasama fiha fulan alqa'id wa fulan attajir yace ka duba wannan case ne ana rigima ka duba game da wannan kasa wadda ake jayayya da tsakanin fulan wanda yake shi ne jagora da kuma fulani wanda yake shi kuma ɗan kasuwa ne ana rigima fadfaha ila alqaidi yace ka bada wannan ka je ka duba hukuncin amma wato akwai wanda ake so a ba kenan aka ce ka bada ita ta gare shi shine qa'id ne fa kataba ilayhi suwar bin abdullah yaqulu lahu sai shi kuma ya rubuta takarda yadda kace ayi ba za a yi ba ranka ya dade kai hakuri kamar yanzu ne a ce ana ana rigima da malam sani da malam abubakar da ke kofa shi shugaba na gaba ɗaya yana son malam sani sai ya rubuto takarda ya ce ma alkalinsa ga alkalinsa na malam bashir misali sai kawai aka rubuto malam bashir takarda a boya ka ce a kawo ma alhaji bashir amma abin da khalifa ga khalifa nan kusa da su ba sunan eh, eh, eh, na yau alhaji ibrahim aka ce to alhaji ibrahim shine khalifa ya rubuto takarda zuwa ga alhaji bashir ya ce ga takarda ta nan na samu labari ana rigima tsakanin malam sani da malam abubakar da aka in takarda ta ta zo ma kawai aka ce alhaji ibrahim kawai ya yi hukunci kawai ya rubuta malam bashir ya ce kawai malam bashir ya yi hukunci kawai ba malam sani wurin nan magana ta kare ya fito aka aka rubuto takarda ba shi ne a rubuta memo ko a rubuta takarda ba kawai ba haka ake ba yanzu wani abu in aka tashi rubuta kawai ba rubutawa takarda kawai za a ba ce kai kawai shi ke nan ka ce magana ta kare ko da daidai ne ka ce magana ta an tsarin ka samu takarda daga sama to can ba a san takarda daga sama a wancan lokacin ko daga sama ta zo wani da ya haka nan gare ya rasa kujeran nan da aka ba shi ce shi kan ba zai iya ba amma dai ba laifi a sauke shi haka in aka dora mutum imamul bukhari da aka zo shi takarda kawai aka rubuta mai aka ce so ake ya zo gidan khalifa ya riƙe masu karatu ya ce ba zai iya ba ya ce wannan hadisi na ke karantarwa hadisi mai daraja ne na manzo Allah wanda ke so aka ce a so ake iyalan khalifa su riƙa ji ya ce a sai dai iyalan khalifa da khalifa suna so su ji su zo masallaci su ji in ko ba za su zo ba shi ba zai je can ya ba su ba dan in an tafi wata ramfa ya ce amma khalifa yana da iko ya kore ne daga gari shi wannan duk iko yana da iko a kan wannan ya koce a kore din to dole dai ba za ka zo kai mamu a gida ba sai da a kore kai ce to madalla sallama ba musu garin su shikenan saboda haka abin nan ne wani shi kuma aka ja aka ce zo karatu ina jin naman ta wane ne wani karanta mala baka ka shi ma wanda aka ja aka ce mai ai abin da ya sa bai zo kyautar ba ya ce ba ku ba ku masu komi ne sai aka ɗauko maƙudan kuɗi a jika aka ba sai sa su ƙarƙashin kujerar da yake zama suka ci gaba da karatun su ya ƙi zuwa ran aka zo aka ce a'a an zo an ce saboda ba a yi maku komi ba ne an kira ku riƙa zuwa ku karatu ku ƙi zuwa sai ɗauko shi inda ya aje ƙarƙashin kujerar nan ya mai da masu ya ce inda wannan ne gashi ai mun ga mun san inda muka yi maku haka to ba mu iya miƙe ƙafa a ku zo ku sama wannan ya abin da ya mamaki da almajiran ba su ɗauke ba a aje kuɗi ƙarƙashin kwana da kwanaki ba suna na ƙarƙashin kujerar da yake zama da aka zo aka tuno ai an masu kyauta yanzu bari a gani sun kashe kuɗin a zuwa sa su dole su zo sai ƙara sa hannu ƙarƙashin kujera ya ɗauko abin zai ba zai ce ga nawa mutum bayan su an nan da aka zo aka ce mashi yace innal bayyana kat qamat indi anna hali tajir yace shi dai hujjojin da aka bari a gabansa ya gano cewa wannan wuri na malam abubakar ne kenan falaisat uti hali ghairihi illa bi Ba zan ɗauke shi in ba wani ba kuma sai inda wata hujja a fili da ta fito taba ilaihi al-mansur sai mansur ya rubuto takarda ya ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa la tadfa annaha ila alqaidi yayi rantsuwa shi kuma yace yana rantsuwa da Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai ya ba wannan jagora wannan qaid sai an ba mallan sani kenan fa kataba ilaihi siwa shi kuma siwar ya maida takarda shi ma ya kara yace wallahi alladhi la ilaha illa huwa la akhrujuha min yadi tajiri illa bi shi kuma ya rantse shi ma ya ce shi kuma ya rantse da billahi alladhi la ilaha illa huwa ba zai fitar da ita daga hannun wancan misalin abubakar ba sai inda hujja falamma wasala kitabuhu al-mansur yayin da shi, wato shi ta koma wajen mansur shi ya rantse shi ya rantse qala mala'ata wallahi adlan wa sara qada'i ko wa sara udati tarudduni ila al-haqqi yace yace wannan takarda wannan takarda mil'atuha wato cike take da adalci wallahi ta cika daidai ne abin da ya faɗi wasara ai kudati ya tarudduni ila alhaqi kuma alhamdulillah yanzu na ji daɗi Allah ya taimake ni alƙalai na na dawo da ni akan gaskiya na ce yayi ya ce na rantsi na ce sai yayi ya rantsi ya ce wallahi ba zai canza hukuncin nan ba saboda shi ne gaskiya sai akwai dalili shi kuma bai fushi ba ya ce to a tsige shi sai ya ce yayi eh, godiya ga Allah ya ce ya da daɗi da alƙalin shi suna maida shi zuwa gaskiya kun ga sai na baka lokacin da ya ce min ya magana ya ai kan mimbari ma ya hau ya gaya masa habbansa ya ce ku yi man da'a matukar ina bin Allah ina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina bin gaskiya Ya ce, amma in na saba kakku bi ni wala ta'ata li alaikum kakku man biyayya wani ya tashi daga ciki ya ce, za mu yi ma da'a in ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tabba za mu yi ma da'a in kuma ka ki da'a ba ta waye za mu yi ma ba dawo da kai daidai za mu yi ko da takobi in mu dawo da kai daidai da ƙarfi da takobinmu sai kuma ya ƙara tashi ya gode ma Allah ya ce to alhamdulillahi da Allah ya bani waɗanda in ina yi daidai za su bi ni in kuma na bauɗe za su dawo da ni kan gaskiya ko ba na so shine shugabanci mai daɗi to mun dai gama wannan Allahu akbar adlul laysa fihi hawan wannan shine adalci wanda babu son rai a ciki laysa fihi khawfun min mansibin aw ghayrihi babu wani tsoro na matsayi ko waninsa li'annahu ja'ala ar-raqiba alayhi inma huwa rabbul alamin domin mutum ya sanya duk mai tsaro a kai shi wanda ke kulawa da abin da ake yi shine Allah tabaraka wa ta'ala akal imani wannan ya kai dan uwa na imani wanda yake kai dan uwa tawaham nafsaka wa qad tatayarat suhuf ka auna kanka ranar kiyama lokacin da takardu ke tashi suna nufa kowa kowa nan cikinmu ya suranta kanshi ranar da za a je gaban Allah tabaraka wata'ala kowa littafin shi ya taso ya nuho shi kun san fa mun yi magana nan mirara wa tikrara masifa wadda ta kai kololuwa wadda har ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi ummul mu'minin ce cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ku jama'a annabawa in an je lahira za ku tuna da iyalanku za ku rika tuna da su ya ce ya umar ya ce ya aisha wuri uku a ranar lahira ba wanda zai tuna da wani kowa abin da ke gaban shi ya ishe shi kin ga ranar da za a fito a tafi wajen hisabi a lokacin nan kowa kawai kan shi ya sani lokaci na biyu lokacin da za a isa a yi hisabi a auna ayyuka cikin mizani sannan littattafai su taso kowa nashi zai nufo wurin shi a lokacin nan ba mai tunawa da don kowa kawai ya kura ma littafin nan ido ne ga ta ina zai zo ta hannun dama zai zo mai ko ta hannun hagu saboda littattafan nan umartarsa ake ba layi ake ba a lahira a ce ai ta bi ana ansa ana ansa a'a su littattafan ne bayan mutane sun taru za a ba su umarni su taso kowa ya nufi mai shi sau da in ta dama ya nuho mutum ya zuzzuke ya zuzzuke ya resa duk yadda zai yi dai in dai ba ta damar nan ya biyo ba ta nan ya biyo ba wani nashi ta dama wani nashi ta hagu wani nashi masu ya zo ta baya tukun sai ya kurmo baya a sa. wannan ranar mutu ya yi ranar nan wallahi masifa ce babba ita ta sa wasu kuka Anas bin Malik da aka yi magana nan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce manzon Allah ina son ka ina son sayyidina Umar sayyidina Abubakar ina son sayyidina abunna Umar amma ba dan na kamo ku aiki ba a lahira zaka taimake ni yace tabbas zan taimake ka yace wajen ina zan neme ka yace inda fi tsanani yace wuri uku ba za ka rasa ne ba anan nan ko dai ina wajen hisabi inda ake a auna aiki a bada littattafai ko ina wajen siradi inda za a hau ko kuma ina wajen tafki na. wannan wurin uku ba za ka rasa ni ba cikin nan ka neme ne nan wajen kuma zan taimake ka wannan wurin nan ne fi ko ina masifa a filin kiyama wannan wuri uku ba inda ya kai wannan yau a ce ma an je wajen tafkin nan mutane sai sun taho ga manzon Allah ya gansu sun gan shi malam ya ga wasu an tare su kawai ba za su ƙara so ba ya ce a kyale su mutane na ne a ce ina baka sa abin da suke ba bayan ka kawai sun canza sun gayyara sun musanya ce a kore su ko ganin a nesa da su ma kada in gansu ku bi tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wani a ce mutum bai sha kin nan ba ya shiga uku domin bakin cikin da mutum zai samu na tafkin ku duba wannan tafkin an faɗi daɗinsa an faɗi farinsa an ce daɗinsa ya fi zuma sannan farinsa ya fi kankara ga kyau ga da kuma sannan ga bugu da ƙari duk wanda ya sha shi ya daina jin kishirwa kenan ha bada ko wuta ya shiga wasu suka ce ba zai rini ruwa ba to a ce a hana mutum wannan babban musiba ce to sannan ga can kuma siradi wasu da an taka takawa farko fadawa farko wurin yana da tsanani matuka to shine nan malam ke cewa ka suranta kowa ya suranta kan shi a lokacin da aka tsaya wurin da takardun nan ke tasowa wa nushratul mawazin aka baje ma'auni abin awo da za a auna aiki wanda an ce mala'iku da suka ga an aje mizani sai da suka tambayi Allah wai wannan menene wannan abu ba su taba ganin shi ba aka ce wannan shi ne mizani da aka aje wannan umarwa zinar qis za a aje waɗannan liyomin kiyama za a aje su suka gani suka ce wai mai wannan aka ce waɗannan su ne ma'aunai sai suka fara kuka kawai suka faɗi suka ce ya Allah wannan abu kau, ai ba za a sha ba ciki to mi muka yi da za a auna aka ce ai ma ku ban da ku ba ku bane wanudiya bismika ala ru'usil khala'iq aka kira sunanka ka auna an zo an taru nan a kira sunan mutum a gaban halittu a ce ai na fulan ibn fulan ina wani dan wani fa yuqalu laka iqbil ala maulaka ka fuskanto wa qad ahdaraka ai mala'ika wukilu an zo mala'iku yanzu sun kawo ka waɗanda suka aka sanya su suka wakilta sun zo sun kawo mutum fa ka ila maulaka suka kusantar da kai zuwa ga Allah tunda in an ce mutum ina wane zuwa wane nan ai ba shi kaɗai zai tashi taho ba mala'iku ne za su taho da mutum a ɗaɗɗaure su kawo shi lam yamna'ahum istibahul asma' ba wani abu da zai tare su na maganar sunaye a cakuɗe wala al alqabi ko ladabin abun nan ba a ce wane dan wane dan wane ba sa rubewa kowa sun san shi fa ma za a saka an taf'al aw taqula me kake zamanin ran nan zaka faɗi ko zaka aikata satattaribu jawarihuka dole ne nan nan ka za su kada ka rikice wa yataghayyaru launuka canjin ka zai wannan launin kalan ka dole ya canza wa yatiru fu'aduka zaka ji zuciyarka kamar za ta tsinke fa za ta fa'alu sa'atuha me zaka yi a wannan lokacin ka awbaka zulmaka ga lokacin nan zaluncin ka ya riga ya kai ka ya baro ya halaka ka amma za ta sataf'alu sa'atuha wa qad zahara nifaquka wa riwaqo wa riya uka a lokacin ne za ka yi a lokacin da munafucin ka ya bayyana da riya da kake yi wanda kake ayyuka ba dan Allah ba duk aran nan mutum ya suranta in an je haka ya za'a saboda aka kafin wannan lokacin tubi ilallah ta ka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala warja ilaihi ka koma zuwa ga Allah was'alhu an ya taqabbalaka ka roki Allah ya karbe ka zama wannan abu kada bari sai an je can ya Allah ka ba mu ikon tuba kafin mu abin nan kafin mu je wannan matsala kafin mu shiga wannan matsayi ka karbi tuban mu ya Allah aka ce Allahumma taqabbal tawbatina aw tawbatana ghsil haubatana ina sawa ne saboda ya zama jam'i ko Allahumma taqabbal tawbatana ya Allah ka karbi tubanmu wa gasil haubatana ya Allah ka wanke zunubanmu hauba shine zunubi zunubinmu wa ajib da'watana ya Allah ka karbi addu'armu da muke yi wa sabbin hujjatana ya Allah ka tabbatar da mu wahdina wahdi qalb qulubana ya Allah ka shiryar da zukatanmu wa saddid sunana ya Allah ka alsinatana ka tabbatar da harshenmu waslul sakhimata qulubina ya Allah ka wanke duk wani datti dake cikin zukatanmu dan tsarkin sunayenka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wannan shine karshen wannan kira muna fata Allah tabaraka wa ta'ala taimake mu kuma ya shirye da mu dan tsarkin sunayen sa ba mu ikon tuwa mu tuba tuba dan tsarkin sunayen sa kafin lokaci ya kure na'am shikenan ko سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب معاكرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا توفنا وأنت راض عنا واحفرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نجمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من بالحسنات إيسانا بالسيئات أخونا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم الله خير